الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى مدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل كراتمنا توفة الهكا نالقابي أبو بكر الأندلسي sha Allah yau za mu yi darasi na goma sha hudu ko muna cikin faslun fi anwa'i shahadat wato fasalin da ke bayani akan abin da ya shafi nau'o'i na shahada wato nau'o'i na shaidu za mu tashi inda ma ce faslun duk da cewa ci gaba ne daga wancan fasalin yace saniyatun tujibu haqqan ma qasam filmali au ma alalil mali tu'am شهادة العدل لمن أقام وامرأتان قامتا مقاما فها هنا أن شاهد قد يغني إرخاء سر واتياز رحم واليد ما مجرد الدعوى أو تكافأت بينتان فاستبن والمدعى عليه ياب القسم وفي سوى ذلك خلف علم ولا يمين ما نقول المدعي بعد وتقضى بسقوط ما مدعي wa ghalibu dhanni bihi shahada ya la yasihu qad'u ada yace saniyatun nau'i na biyu na shaida tujibu haqqan yana tana wajabtar da haƙƙi ne ma qasam tare da rantsuwa wato a samu shaida kuma shi wanda ya kawo ƙara ko mai neman haƙƙin ya haɗa da rantsuwa shikenan sai a bashi wato haƙƙinsa wannan idan ya zama da shaidan ƙwaya ɗaya ne yace fil mali ana amfani da shaida ɗaya da rantsuwa fil mali abun da ya shafi dukiya Auma ma ala lil mali ko abun da yake komawa dukiya ko da a zahirin ba dukiya bane amma a ƙarshe dai abun zai koma dukiya to ana amfani da shaida ɗaya da rantsuwa a ba mai haƙi haƙinsa yace tu'am da ake nufa ai tuqsadu shine tu'am kamar yadda alfiyatu bin mali yake cewa wahidu ha kalimatun wal qawlu am wa kalimatun bi hal kalamu qad am wahidu ha kalimatun wal qawlu am wa kalimatun bi hal kalamu qad am qad am ai qad kusa yace shahadatul adli to ita ce shaidan adali daya liman aqama ga wanda ya tsaida wannan shaida din to sai ya hada da rantsuwa abin da ya shafi rikici na dukiya sai a bashi haƙƙinsa wamra a atani nan mata guda biyu ƙamata sun tsaya makama matsayin namiji guda ɗaya wato ko ka samu shaidu mata guda biyu sai ka haɗa da rantsuwa sai a baka haƙƙinka mata biyun nan suna matsayin wato namiji ɗaya ne ko muka ce ko su ɗari ne a matsayin dai namiji ɗayan suke komin yawansu wannan kenan yana mana bayani akan wato nau'i na shaida wanda yake shaida guda ɗaya ne tare da rantsuwa wanda mun yi shi a can baya wannan dalilinsa shine hadisin abdullahi bin abbas kamar yadda imam muslim ya ruwaito abdullahi bin abbas sai anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qada bi yaminin wa shahidi manzala ta sama yayi hukunci da rantsuwa da kuma shaida wato rantsuwa da da shaida guda ɗaya an kawo masa matsala a kotunsa wani yana bin wani haƙƙi to sai hukunci da shaida guda ɗaya mutumin yake da shi sai aka ce to ya haɗa da rantsuwa da ya haɗa da rantsuwa sai aka ba shi haƙƙi kenan idan matsala ta dukiya ne to alƙali ba zai ce dole sai an kawo shaidu biyu ba saboda haka shaida guda ɗaya yana iya wadatarwa sai mutumin ya haɗa da rantsuwa to in ya ki rantsuwa kuma to ba za a ba shi wannan haƙƙin ba sai a ce shi wancan ya rantse kawai tafiyansa to sai ce mata guda biyu wa kama ta makama mata guda biyu suna tsayuwa a matsayin namiji guda ɗaya wato ko ka samu mata guda biyu su yi maka shaida akan kana bin wani haƙƙi kaza to sai ka haɗa da rantsuwa idan ka haɗa da rantsuwa shi shikenan sai a baka a baka haƙƙinka dalili akan wannan shine ayatul dain wato ayan da ubangiji ta'ala yayi magana bashi a cikin ta cikin suratul baqara ita ce ayan da tafi kowace tsawo yace wastashidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada an tabilla idahuma فتذكر إيداهما الأخرى ubangiji ta dace in za ku kafa shaidu a abin da ya shafi bashi kaga dukiya kenan to kafa shaidu guda biyu mazaje yace idan ba a samu maza guda biyu ba to a kafa shaida mutum ɗaya da kuma abin a kafa shaida mutum ɗaya da mata guda biyu kenan mata guda biyu suna tsayuwa a matsayin wato namiji guda ɗaya ubangiji ta ce amma shaidan ya zama waɗanda kuka yarda da su ne wato kenan shaida ba mai ba da ita sai adali yarjejje shi yasa idan an zo masa taskiya abun da yafi a ce adalin riban adali ne kuma an yarda da shi amintacce ne ba a tunanin zai karya ko ba a tamanin zai yi karya to abun da yasa aka sa mata guda biyu saboda in ɗaya ta manta ta tunatar da ɗaya shine an tabilla idahuma fa tudhakkira idahuma al-ukhra saboda zai iya wa ta manta idan ta manta ɗayan sai ta wato sai ta tina mata wannan kamar yadda muka yi bayani wata ran an gayyaci mahaifiyar imamu shafi'i ta zama shaida a kotu da ita da wata mata sai alƙalin yake son ya ware kowace mata ya ji bayaninta sai ta ce baka da wannan daman don ubangiji ta ala ce a sa mata biyun ne saboda in ɗaya ta manta ta tinatar ga ɗaya saboda haka dole a haɗe za ka yi mana tambaya wato kamar yadda namiji za ka masa tambaya shi kaɗai mata ko su biyu za ka masa tambaya a matsayin mutum ɗaya ne in wannan ta manta sai wannan ta tinatar da wato an yi ɗaya amma ba za a ware su daban-daban a ce za a za a yi musu tambayoyi ba to duk wanda ya samu shaida kwaya ɗaya namiji ko kuma shaidu guda biyu mace ko sama da haka to zai hada da rantsuwa ne sai cancanci abin da yake da'awa a kansa abin da ake da'awan kuma dole ya zama dukiya ko abin da zai koma wa dukiya dukiya kamar yadda muka yi misali a baya ya zama kamar bashi to da wannan ra'ayin ta sauka a kan bashi kana bin mutum bashin kuɗi ko bashin wani abinci ko bashin tufafi ko bashin wata kadara to sai ya ce san bai yadda kana bin sa ba to sai ka je ka nemo shaidu guda biyu idan baka samu wata in ka samu shaida daya ko mata guda biyu idan ka da rantsuwa ya wadatar za a iya wato ainihin baka haƙƙinka sannan ka abin da haka na abin da ya shafi ajiya shi ma dukiya ce mu sai aje abin nan ka bashi ajiya sai ce san baka bashi ba to in ka samu shaida daya ka da rantsuwa za a iya karba maka haƙƙinka haka abin da ya shafi amana wata amana da ka bashi misali kamar a ce ka tsora shi akan dukiyanka a shagonka sai ce ai shagon nasa ne ba naka bane to sai ka kawo shaidu guda biyu cewa kai naka ne kai ka tsora shi amana a shagon in babu ko shaida dai tare da rantsuwa zai wadatar in dai adali ne haka abin da ya shafi mu zaraba shine ka ba mutum kuɗi ya juya muku domin a dinga riba riba to idan yayi musu yace ce sam jarinsa ne ba naka bane to sai a ce ka kawo shaidu in ka kawo shaida ɗaya namiji ko mata guda biyu ka haɗa da rantsuwa to za a yarda cewa wannan jarin naka ne amma dole shaidun su zama adalai ko shaidun ya zama adali haka abin da ya shafi saye da sayarwa idan mutum kana hawar motanka sai wani ya ce ka sayar masa da wannan motan to ya je kawo shaidu guda biyu adalai in bai samu ba ko shaida ɗaya kawo in ya haɗa da rantsuwa za a karɓi mota a baka haka nan in kai ka ce ka saya saboda haka sai ka kawo shaidu cewa ka siya ɗin wancan siyar abin nan misali da ne na siyan ne ya ce ya siya sai kawo shaidu guda biyu ko shaida ɗaya tare da rantsuwa karɓa bashi haka ne in ka ce ka siyar masa shi ko ba ka siyar masa ba na siyar masa kuma ya siya miliyan ɗaya ya siya ta sun ce a shi bai siya ba ka je ka kawo shaidu guda biyu ko shaida ɗaya ka haɗa da rantsuwa dole a karɓi miliyan ɗaya a baka shi kuma a bashi a bashi motarsa a bashi wato a bashi abun nan ɗinsa a bashi motarsa to kaga wannan duk abin da ya shafi wato magana ce ta dukiya to sai ce ko kuma abin da yake komawa dukiya shine ma alalil mali ai ma raja'a ila almal da a zahirinsa ba dukiya bane amma kuma yana komawa dukiya to am da ake nufin ta shine kamar a ce ka wakilta mutum ya je ya sayar maka abu shikenan sai ya je sayar ya kawo maka kuɗi sai ka ce kai baka wakilta shi ba to don akwai shaida guda ɗaya cewa ka wakilta shi kai wakilinsa ne shikenan zai haɗa da rantsuwa kawai dole ka karbi kuɗi ba za a je a ce sai an dawo da wannan abun sayarwan ba haka ne idan ma wakili mufawwab ne ka wakilta mutum ka ce dukka na wakilta ka komai za ka iya sayarwa sai je sai da wani filinka to ba dama ka ce a kai baka wakilta shi ba an samu shaidu wanda suke tabbatar da wakilin ka ne shikenan kaga shaidun na cewa wakili ne ba shaidun an sayar ko ba a sayar ba amma tun da abu yana komawa dukiya ne shikenan za su iya za iya gamsuwa da su da makamancin wato irin wannan to abin da yasa aka ce mata biyu suna tsayuwa a matsayin namiji daya saboda shari'a ta nuna wato hankalin mace rabin hankalin namiji ne wato sai an samu mata guda biyu sannan hankalinsu yake zama irin na namiji guda ɗaya saboda hadisi ya inganta a cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamar yadda Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito yace wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito a idin babbar sallah ko idin karamar sallah ya fito zuwa ga masallacin idi sai ya wuce mata domin dama mata za su koma gefe ne ko baya ko gefe ya zama za su yi sallan su a wurin ba za su haɗe da maza mu. to kenan sai zai fara wuce su da ya zo wuce su sai ya ce musu ya ma'asharan nisa'i tasaddaqna fa inni ra'aytu kunna finna ya ku mata ku yi sadaka domin na ga mafi yawancin ku a wuta ku yi sadaka wannan shi yake nuna a sai sadaka tana hana shiga wuta in ba ka son ka shiga wuta ka dinga sadaka shi yasa mata da aka ga mafi yawancin su yan wuta ne sai wanda su ce to ku dinga yin sadaka ku dinga yin sadaka da kar ku je ku fada wutar jahannama to sai matan suka ce to me yasa ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mafi yawan mata suka zama yan wuta sai za su ma sai ce tukfirna la'ana wa takfirna ashira kuna yawaita tsinuwa kuma kuna wato butulcewa miji yawaita tsinuwa shine abu kaɗan ta tsinewa wata ko ta tsinewa kanta ma in ba ka ba Allah ya tsine mata in ba ka zawa to yawan tsinuwa ko da wani daban kake tsinewa to tsinuwan za ta iya dawa kanka domin duk wanda bai cancanci tsinuwan ba in ka tsine masa to za ta dawo kanka ne ka kafurta wani ne sannan kuma manzasa ce sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi fasikanci ne shine tsine masa ne kashe shi kuma kafurci ne sannan wani hadisi ya ce la'anul muslimi ka katlihi ko la'anul mu'mini ka katlihi la'anta mu'mini kaman kashe shi ne sai idan kana kashe ya yaya makomar ka za ta zama kaga wuta za ka tafi to haka nan idan kana tsine wa mu'minai bayin Allah na gari sannan ma ka kama hanyar wutar jahannama ne to wannan yana daga cikin abin da ke kai mata wuta su tsinuwan ba wani abu ne a wurin su shi yasa don za a li'ani ma inda namiji zai tsine wa kansa ita aka ce ta ce fushin Allah ya tabbata a kanta saboda ta saba da tsinuwa wannan zai fi mata barazana akan tsinuwa to na biyun kuma shine manzon ya ce kuna buturce wa miji wato idan miji ya muku isani ba kwa kyautata ba kwa gode masa duk abin da ya yi to galibi ba kwa ganin ya yi domin sai in ka yadda mutum ya yi maka ne sannan za ka gode masa to ba su yadda ya yi musu ba kai ta yi kai ta yi ba a ganin ƙoƙarinka to wani abu shi yake kai mata wutar nan. har manzo Allah ta sama yi misali ya ce lau ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'an minka shay'an qaran ma ra'aytu minka khayran qad da za ka yi shekara kana kyautata wa mace sai wata ran baka yi mata ba sai ta ce mai ka taɓa mini kaga ta ce, ta yi rusa dun na bayan baka taɓa mata komai ba su ma ce to wannan ne yake kai su yake kai su wutar jahannama kuma galibin mata haka suke rena abin da mazajen su suke musu to sai ce ma ra'aitu naqisati aqlin wa dinin wa azhaba lil lubbi ar-rajuli hazimi min Ya yace ya rasulullah manzo sama sai yace wallahi ban taba ganin wanda hankalinsu tauyayye bane masu rabin hankali masu tauyayyen addini addininsu ba cikakke ne irin na namiji ba kuma suna iya tafiyar da hankalin namiji kamar kamar ɗaya daga cikin wato ban taɓa ganin mutumin da yake da raunin hankali yake da raunin addini amma kuma yana iya ɗauke hankalin namiji har ya loba shi ya je abun da bai kamata yi ba kamar ko mata in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kaga banu Isra'ila galibi mata ne suka halakar da su su suka halakar da su to duk wanda yake biyo mace ko shakka babu zai bata zai halaka wani ya cewa innal uyun allati fi ainiha hawarun qatalna thumma lam yuhyina qatlana يصرعن ذا اللب حتى لا حراك له وهن أضعف خلق الله إنسان yace matan da suke da ido mai farin fari bakin baki yace to sun kakkashe mu kuma ba su raya ma waɗanda suka kashe a cikin mu yace suna kada mutum mai hankali kaga mutum kaman ya san abin da yake yi mai wayo amma kuma sai su kada shi har ƙasa sai ya zama baya iya motsi kwata-kwata kuma su suka fi rauni a cikin halittan Allah a cikin mutane ba mai rauni kamar mace amma kuma tana iya kada namiji tana iya ma'ana kai shi ta baro shi tana iya kai shi ta baro shi wanda sa ce ban taɓa ganin kamar irin mace ba to sai suka ce kuma ya rasulallah menene tawayan addininmu menene tawayan hankalinmu me yasa mace ta zama hankalin ta rabi ko addinin ta rabi sai manzon Allah sallama sai yace ai alaysa shahadatul mar'ati misla nisfi shahadatir rajul shaidan mace ita ɗaya ba misalin rabin shaidan namiji bane Wannan ya suka bala haka ne ma'ana sai an samu mata biyu suke tsayuwa a matsayin namiji ɗaya ka kenan kowace rabin shaidan ta rabin shaidan namiji ne to a sai hankalin ta rabin hankalin namiji ne sai ce to fa zalika nuqsanu aqlihin wannan shine tawayan wato ainihin ma hankalin mata ko tawayan hankalin mace sai kuma yace alaysa idza haba lam tusalli wa lam tasum in tayi haila ba ta sallah ai ba ta azumi ba haka bane duk wanda take sallah ba za ta yi haila ba ba za ta yi azumi ba sai suka ce haka ne sai ce to fazalika min nuqsani dini wani yana daga cikin tawayan tawayan addininta domin kwanakin da ta yi kwana biyar ko shida ko bakwai ba ta yi sallan nan ba ai ba ta da ladan wannan sallan ba ta da ladan to kar kuma ka ce a to ai inda ba don hailan ba da sun yi sai a ce maka to ai ba su yin ba kuma ba su yi niyan yin ba balle da na ce rashin lafiya ne ya hana ka yin abu ko ne abu galibin su ma murna suke sun samu hutun azumi da da sallah <laughs> yanzu cikin ramadana galibin mata suna Allah Allah al'ada su ya dawo don su huta musamman an yi zafin rana <laughs> su samu su dan shako da ba su biya lokacin sanyi to ina za samu ladan wannan azumi. to namiji kuma yana yi kake nan sa zai fi zai fi nasu to saboda haka hankalin mace rabi addinin ta kuma bai kai namiji ba ko shi ma ya zama rabin domin mace takan iya kwana goma sha biyar tana al'ada sai sha biyar kuma ta yi sallah kaga sallan ta rabin rabin na namiji ne kenan to sai dai galibin su kwana shida ne ko bakwai al'adan su duk da haka dai an samu tawaya to sannan jajircewan namiji akan abin da ya shafi gwagwarmaya na addini da jihadi da yake yi da sauransu da shugabanci da ɗaukan ɗawainiyar al'umma ai mace ba ta iya irin wannan galibi sai dan kaɗan wanda ba za a rasa ba to amma duka abubuwa guda biyun nan cewa addininta bai kai na namiji ba hankalinta bai kai na namiji ba to wannan dukkaninsa min haifin jumla ne idan an dunkule mazan aka sa su a gefe matan a gefe to sai a ce ai namiji ya fi mace addini namiji ya fi mace hankali amma da za a yi tafsili a ɗauki ɗaya bayan ɗaya a ware zaidu daban amru daban bakaru daban khalid daban sai a dauko aisha da zainabu da hindu da su'adu to sai a kwatanta wannan da wannan to sai an samu matar da ta fi maza da yawa kuma addini ko babu babu a unguwarku ne ma za ka gani ko a gidanku ma za ka samu kila sai ka ga mace ce amma ta fi maza da yawa riko da addini da tsoron Allah cewa sabon Allah da qiyamul laili da da da sallolin dare da nafilfilo na zasu cikice mata gurbin wannan wanda ba sai wani farillan dadi da azumi na nafila da karatun alqur'ani da zikiri da taimakon bayin Allah ana samun mata waɗanda suka fi maza da yawa addini amma in an dunkule mazan ne a wuri ɗaya matan wuri ɗaya a to wannan kan mata ba su isa ba don a maza akwai annabawa da yawa ga sahabbai kuma maza mun sani sun fi matan so su suke yin jihadi da sauransu to haka ban an dawo babin hankalin ma a hankalin ma in an dunkule mazan wuri ɗaya ne matan wuri ɗaya sai a ce maza sun fi mata hankali amma da za ka ware daban-daban fa to za a samu mace ɗaya wanda in an haɗa hankalin maza goma ma wasu mazan goma ta fi su hankali goma ta ita kaɗai ya fi na wasu ‘yan ƙwaya goma ko ba haka mani <laughs> kuma ba ‘yan ƙwayan ba <laughs> ko fasikai <laughs> ka gani to kaga wannan an rarraba karkace kuma ka ɗauka kowace mace wai hankalinta rabin na kowane namiji ne a'a akwai matan da hankalinta ya ninka na wani namijin don jinsin ne aka fifita a ce arrajulu khairu min almar'a ana nufin jinsin ne maza sun fi jinsin mata falala da alkhairi amma akwai matan da sun fi maza addini sun fi wasu mazan kai addini kuma sun fi wasu wasan man hankali ai muna da maryam mahaifiyar annabi isa muna da aisha muna da khadija muna da fatima wa fi nisa'i maryamun fa zahara wa ibnatu siddiqin ba'd al-kubra wannan duk mata ne ga Asiya matar Fir'auna bintu Muzahi muna da manya-manyan mata bayin Allah na gari wanda in ana in ana fadan su to karka kawo mu mamukan la ta'ridanna li zikrina ma zikrihin laysa sahihu idza mashakal muqadi in ana magana mu su ma karka yadda zaka da kanka yanzu da Aisha ne ka ce kafi Aisha hankali ko kafi Aisha addini ko kafi Khadija baka isan baka ko kafi Maryam mafiyar Annabi Isa kaga baka isa ba to kaga in an tashi bayanin dalla dalla to kuma akwai matan da sun fi maza sun fi maza da yawa in ana ambaton su ma kawai kai kan kar a kawo maganan ka domin lafiye in yana tafiya ba daidai yake da gurgu ba to wayannan su ne shi ne ma'anan wannan hadisi wani yace walau kana nisa'u kaman zakarna لفضلت wa على الرجال وما التأنيس لاسم الشمس عيب ولا التذكير Lil للهلال da a ce dukkan mata kamar wa'inda muka ambatan nan ne to da sai a bibita mata ma akan akan maza da ya bi wasu matan sai ce to amma kasancewanta mace tunda Allah ya mata daraja ba zai tauye mata darajanta ba domin rana sunan mace ne da ita wata kuma namiji amma kowa sani rana tafi ta fi wata za ka ce rana ta fito wata kuma ya ka ce ya kama kaga namiji ne kenan rana kuma mace ce to amma da rana da wata wanne fi kaga rana ta fi ta to haka wasu matan su ma sun fi wasu wasu mazajin to amma dai da yake kuɗin goro aka musu to kaga sai zama na kuma ko da irin wannan din ne kuma sai an samu biyu kafin su zama shaidan namiji ɗaya saboda ai warewan yana da wahala a ware a ware wannan ka fahimta duk da yanzu goron fa suna warewa ko na ce kuɗin goro <laughs> amma goron za ga an ware manya daban ƙanana daban sai dai a fufun gaba ɗaya za ka fita. ko inda ake aunawa da kilo sai ya ce wa hahuna an shahidin kad yuguni irkha'u sitrin wati ya rahani wa hahuna anan قد يغني إرخاء ستر سكي لابد واحتياز رحني da karɓan abun jingina da karɓo abun jingina kad yakan wadatar an shahidin daga mai shaida kun fahimci a taqdim wa ta'khir wa ha huna anan an shahidin bari fassara maka shi a jere an shahidin dangane da mai shaida kad yakan wadatar da mai shaida guda ɗaya ma irkha'u sitirin. wato sake labule idan an yi aure wahati ya zo rahani da kuma karɓo abin jingina na ce karɓowa ba karɓa ba irha'u sitrin wato ana nufin ma'aurata ne guda biyu suka yi aure sai zo ya saki matarsa sai ta ce ba ni sadaki na yake kin ci rabi dai don ni ban sadu da ke ba ta ce a ka sadu da ni to kuma ba shaida duk Allah wane je zai shaida cewa wane je da dare ya sadu da amaryansa bai zai yi ba wanda ya isa wannan shaidan kamar yadda aka kasa samun shaidan zina to haka shaidan saduwa na aure ba za ka samu ba sai dai shi ya gaya maka ko ita ta faɗa to rikici ne ake yi shi yake bai sadu da ita ba saboda haka rabin sadaki ta ci ita kuma ta ce a'a ya sadu da ita ta ci sadaki cikakke dubu ɗarin za a bata ba dubu hamsin ba yanzu ina za a samu shaida akan wannan kuma duk ita da ta yi da'awan ya sadu da ita fa ita ne za a ce ta kawo shaidu to za ka ce ta kawo shaida to ba yanda za a yi ta kawo al'adance kenan sai aka ce to kawai a samo shaidun sun shiga ɗaki sun sake labule in an samu shaidun sun shiga ɗaki sun sake labule kenan magana ta ƙare an samu shaida ɗaya kenan irkha'u usitrin kad yughni an shahidin sake labule na wadatarwa ma ba sai an samu shaida ba in babin ma'aurata shikenan ga shaidu nan adale cewa ya sake labule kaga su shaida ne akan an sake labule sun shiga daki su biyu sun sake labule ba shaida ne akan sun sadu ba to amma kawai ya wadatar kaman ma sun ce sun sadu ne saboda me saboda a al'ada idan mutum ya amarya suka shiga daki su biyu su kadai suka sake labule da kuma ba ka da shaidan da za ka musu cewa ba su saduwa suna marmarin juna to amma nan malai suka ce da aka ce irha'u sitir wanda da shi ake fasara har imam mali akan sai babu irha'u sitir a muwatta da shi ake bayani to ana nufin da abun da ya kama da wannan ba dole fi sake labulen ba akwai abun da ya fi sake labulen ma shine me shine kulle daki sun shiga sun kulle ko dare ko rana to ko shi aka samu ba ba maganar sake labule kawai ba ko kuma sun samu wani wuri da suka keɓance ko da wani lungu ne na ɗan lokaci ba wanda ya gansu ko su tafi gona tare ko su yi wata tafiya tare ko su shiga mota su rufe ba dole sai ɗaki ba duka wannan shaida ne in an samu wannan shaidan alama ne na cewa sun sadu sai a ce to ba ta sadakin ta cikakken sadaki amma sai ta hada da rantsuwa sai ta hada da rantsuwa kuma billahi la ilaha illa huwa ya sadu da ita shikenan shine tikaton shaida na biyu to idan an yi haka an samu wato ainihin shaida wanda zai tsaya a matsayin wato shaida na mutum domin wancan din al'adance baya yiwa ko muna da ka'ida al'adatu muhakkamatu al'ada abin ba hukunci ne al'ada tana zama alkali to anan sai ta zama to na biyu shine wahtiyazu rahanin ka gyara don na san naka wahtiyazu rahanin ne irin nawa ne ka gyara ba ji ba jimu bane ha'un ne ka tire digon wahtiyazu rahanin daga alhauzu ne shine karbo me karbo ka abin nan eh, eh, karbo jingina karbo karbo jingina wato wannan da nace ku gyara na wannan shine amfanin malami kenan gon yanzu idan baka sani wai ka je kai ta kokowa wace ya zuwa hani ka rasa yadda za ka ba ka ce ƙetare jingina to me ƙetare jingina ka kasa gane abun kana ta fama makaranta ga ma ne kana karanta sai ce maka a ba haka bane wace ya zuwa hani ne karfo jingina ne shi sa tumal hakim ai ta kashe mutane ko ya karanta alhabbatus sauda dawa'un min kulli da sai ya karanta shi alhayyatus sauda wai bakin maciji yana maganin kowane ciwo kawai shikenan sai je dinga yanka bakin maciji yana ba mutane marasa lafiya suna ci suna mutuwa ko dafi a cikinsa to da wurin malami ne da zaran ya ce alhayyatu sauda sai ya ce a alhabbatu sauda tsiro ne shi yana maganin kowane kowane ciwo sai san kana karatu ba malami to zaka bata yazunnu al-ghamru anna al-kutuba tahdi akha fahmin li idrak al-ulumi ولا يدري bi بأن فيها غوامض حير العقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ظللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم yace jahili yana tamanin littattafai suna iya wadatarwa ko ba malami yace wannan jahilin naka kowa wannan naka bai san cewa littattafan suna dimautar da malamai ma malami ma zai je yana duba littattafai ya dimauce kasa gane wani abu ballantana kuma wanda yake ba malami ba yace to in kace littattafai kawai zaka dauka ba malami zaka fito mal hakim bata shine wannan wanda ya dinga yanka macizai na ba mutane to wati ya zurahan karbo jingina shi ma shaida ne sai ka hada da rantsuwa me yake nufi da karbo jingina idan ka ba wa mutum jinginan abun kai baka bashi ko kuma ka bashi bashi kai ka dauki handset ɗinka sai ka ba wani a bisa ya baka bashin dubu goma idan ka biya shi dubu goma zai dawo maka da me da jinginanka da handset ɗinka to kowa ya san kun yi wannan shikenan sai ka karɓo handset ɗinka wajen wanda ka ba wa jingina ɗin kawai tana sai zo ce ba ni dubu goma na sai ce na biya ka ai na biya ka sai a tafi ce bai yi yadda baka biya shi ba ka tafi wajen alƙali to da aka je ina shaidan an ba a biya ba babu ina shaidan anbiya babu amma dai hanset yana hannun mai shi to kasancewa handset ina yana hannun mai shi alama ne na cewa ya biya domin jingina a al'ada ba a karko ta har sai sai an biya dama ai ka bashi ne don ya zama yana da me yana da sika yana da aminci zaka biya shi da aka idan baka biya shi ba to ba zai ba zai baka handset ba tunda har ya baka handset to ka biya shi ne sai a ce malam baka da gaskiya tunda har ka bashi handset to alaman ya biya ka ne so da haka sai a ce kai ne mai gaskiya amma ka hada da rantsuwa daya sai rantse da Allah cewa ya biya shi shikenan ya samu shaida biyu kenan tare da wannan rantsuwa din to kaga karbo jinginan ya zame masa ya zame masa shaida to kaga anan nace ka kula karbo jingina nake ba karban jingina ba ko yawa kaga kuma wanda ya karba kan shine wanda aka bawa aka bawa abun jinginan ya bada kuɗi to amma karɓuwa ka sake karɓo abunka bayan da ka bayar alaman an ka biya kuɗin kenan amma inda abun jingina yana hannun wancan wanda ka bawa to alaman baka biya ba ka kaga sai zama dole sai ka kashe da in ba ka bai rantse shi ya ce billahi la ilaha illa huwa baka biya shi ba shikenan sai sai abun nan sai ka biya shi a saka dole ka biya shi tunda jinginan abun jinginan yana hannunsa kuma shine asali dama in dai in dai baka biya ba zai baka ba tunda bai baka ba baka biya ba ne. shi ma za mu zo babinsa na musamman da rikicin da yake cikinsa sai ya ce wannan duka al'ada ne take shaidawa da wannan sai ce waliyadu ma mujarradi da'awa awin ta ni fastabin waliyadu hannu ma mujarradi da'awa tare da kai kara kawai ko kuma da'awan wannan abu na ne kawai shine mujarrad matsirecin da'awa shine da wannan abu nawa ne ikirarin cewa wannan abu nawa ne to shi ma yana tsayawa a matsayin shaida ɗaya au in ta ne, ko kuma shaidu guda biyun suka zama iri ɗaya fastabin ka nemi bayani al yadu ma mujarradid da'wa abin da ake nufi da hannu shine kasancewan abun a hannunka al yadu kasancewan abu a hannun mutum ma mujarradi da tare da matsirecin da'awa shi wancan kawai abun da yake cewa wannan abu nawa ne kuma baya hannunsa kai kuma abun yana hannunka kana cewa naka ne to kasancewan abun a hannunka zai zai maka shaida guda ɗaya kawai sai ka hada da rantsuwa shi ma wancan bai da shaida sai ka hada da rantsuwa tun da wancan bai da shi in ka hada da rantsuwa shikenan sai a bar maka abun domin abun yana nan a hannunka sai a ce wancan yayi kama da nasa ne kawai amma ba na ba ba nasa bane wannan shi ake cewa hauzi alhaus shine abu ya zama yana hannunka ko ya shiga hannunka to wannan misalin sa kamar wato abun nan kamar mota yanzu mutum yana yana tuka mota ga ta nan a hannunsa wani sai zo ya ce motan nan tawa ne sai ce tawa ce sai ce to kawo shaida ya je nemo shaida babu sai a ce to kai da motar take hannunka ka rantse da Allah taka ne kawai ka kama hannunka ka tafi domin kasancewan tana hannunka alama ne na cewa motar taka ne haka nan abin da ya shafi ya shafi gida abin da ya shafi gida shi ma sai zama tunda kana cikinsa kai ne kake cikin gida da iyalinka kai wani sai zo ce gidansa ne ina shaidunka cewa gidansa ne gidanka ne babu to kai da kake cikin gidan ko baka da shaidu kasancewanka a cikin gidan ya nuna alamar cewa gidanka ne amma ka hada da rantsuwa haka nan abin da ya shafi sauran abubuwa da mutum zai iya mallaka zai iya rike su a hannunsa kaman tufafi da ke jikinka wani zai ce wannan rigan da ka san sa ne ina shaidanka in ya kawo shaidu shi kenan ko ɗaya ya haɗa da rantsuwa amma bai da shaida kai ina shaidan taka ne kai ma baka da shi sai a ce to kasancewanta a jikinka ya nuna cewa taka ne don asali shine duk abin da ka gan shi a hannun mutum nasa ne sai in dalilai sun nuna sato shi yayi ko kuma aro aka bashi ba nasa ba ne to babu wannan babu wannan dalili din ko da nan ko babu shaidu za a bashi amma ya rantse domin ya cancanci wannan din dalili akan wannan shine hadisin bukhari da muslim hadisin al-ash'ab bin qais wanda wancan satin mun kawo shi rikici ya barke tsakaninsa da wani mutum dangane da wata rijiya shi yace rijiyan tasa ne mutumin yace rijiyan tasa ne kuma rijiyan tana hannun mutumin sai suka zo wajen manzala ta sama ya yi musu shari'a da ya kawo ƙaransa cewa rijiya ta ne amma wani ya ji ya mamaye ta sai ce ina shaidun ka shahida ka au yaminu ka kawo shaidu guda biyu a mallaka maka rijiya in ko ba haka ba shi ya rantse a bar masa rijiyan tunda tana hannunsa to ba ya shaidu sai ce shi ba da shaidu sai aka ce to sai ya rantse sai ce wannan mutum ba da tsoron Allah fa zai rantse manzo Allah ce baka da wani abu in ba ya rantse ba iya rantsuwan kawai ne. sai manzo Allah ya ce to duk wanda ko ya rantse akan wani abu wanda haƙƙin da ba nasa ba don ya cancanci haƙƙin wani mutum daban to zai haɗu da ubangiji ta Allah ranar alkiyama yana fushi da shi man halafa ala yaminin fajirin li yastahiqqa biha malam lam ri'in laqiya Allah yawm alqiyamati wa huwa alayhi ghadaban duk wanda yayi rantsuwa ta ƙarya domin ya kwace dukiyan wani ko a bashi dukiyan wani a kotu to zai haɗu da ubangiji ta ala ranar kiyama yana mai fushi da shi sai manzon Allah yi wannan wa'azin kawai iya abin da za a iya yi kuma in ya rantsa shi kenan kai ba alƙali ba ka san baɗinin mutum ba zahirin sa kawai ka sani a kansa za ka yi hukunci to tun da ko tana yana hannunsa shine mai gaskiya kawai ya rantse ya haɗa da rantsa wannan ya karɓi awansa in ya kiran zuwa kuma to shine ya ya sarar da sa sannan misali na biyu shine shaidun naku su zama iri daya shine takafa'at bayyinatani aw takafa'at bayyinatani wato ko kuma in takafa'at bayyinatani shaidu guda biyun sun zama iri daya wato daidai wa daida matsayin su daya fastabin ka nemi bayani takafu shine kai ka kawo shaidu guda biyu cewa wannan abu naka ne shi ma kawo shaidu guda biyu cewa abun naka ne to sai a duba abun yana hannun waye amma da sharadin idan shaidun sun zama daidai wa daida wato adalcin su iri daya misali shi ne, wato abin nan rago ne ake rikici a kansa mutum biyu wannan ya ce nawa ne wannan ya ce nawa ne kowa sai ya kawo shaidu guda biyu wannan ya kawo shaidu biyu lalle wannan ragon nasa ne domin haifa masa shi aka yi ganin uwar ragon ma wannan tinkiyar ne ta haife shi shi ma ta ya kawo shaidu guda biyu suka ce an haifa masa ragon ga uwar ma wannan tinkiyar ne ta haifa masa ragon kaga duka kuwa kawo shaida guda biyu to sai amma shaidun kuma sai suka zama daidai wa da adalcin su iri ɗaya ne to yanzu sai a sare yadda shaidun a ce duka wannan ba shaidu ba ne kawai wato sun yi karo da juna sun sun tarwatsa juna kawai babu su sai a ce to waye tinkiyan ta ragon yake hannunsa sai a ce wani ne to ka hada da rantsuwa kawai ka karbi ragon don ka bangaren ka yafi karfi a al'adance tunda kai ne abun yake hannunka kamar ka samu mutum a gidansa ne ka zo ka ce naka ne shi sai sai a bashi a kinkiyan ko rago to amma idan da aka kawo shaidu na ɗaya ɓangaren ya fi na ɗaya ɓangaren ƙarfi to na wanda ya fi ƙarfin shi ne mai abu wannan ya ce ragonsa ne wannan ya ce ragonsa ne wannan ya kawo shaidu biyu wannan ko ya kawo shaida ɗaya to ba za a ce ya haɗa da rantsuwa ba tun daga shaidu biyu sun fi shaida guda ɗaya tare da rantsuwa sai a bashi ko kuma shaidun guda biyu ne amma waɗannan sun fi zama adalai akan waɗannan to sai a duba suwa suka fi zama a dai don mun karanta a ba shaidun akwai mu mubarrizun wanda suka shahara da adalci suka shahara da shaida to in irin su ne wannan wannan kuma wasu boyayyun shaidu ne sanda aka musu taskiya sanda aka nemo adalai bibbiyu suka ce a ah, wayannan mutanen kirki ne aka yadda to wancan sun fi karfi akan wayannan to shikenan sai a ce to wanda shaidun sa suka fi karfin nan shine wanda yake da wannan abun amma duk in ba haka ba suka zama iri daya to sai a bawa wanda abun yake hannunsa saboda ɓangaren wanda abun yake hannunsa ya fi ƙarfi akan me akan wanda abun baya hannunsa saboda al'aslu baka ma kana ala ma kana asali kowane abu ya zauna a inda yake ne inda ka ganshi ne ya zama dama can a nan yake asali mutum kar ya zama barawo sata bijirowa take ya ce wani ya zama barawo amma asalinsa ba barawo ne, ai ba a fi shi barawo ba ya zama to ya zaman nan fa yana buƙatan hujja da dalilai kan a tabbatar da cewa satan yayi saboda aslu fil umuri al al'adam asali duk abin da bijirowa yake yi to ya zama babu shi ne za a idan kai shakkan ko nayi alwala ko ban yi ba kawai baka yi ba ka je ka yi ko nayi wankan janaba ko ban yi ba a'a baka yi ba ka je ka yi amma kayi alwalan ka sai kake tunanin ko ta karye ko bata karye ba bata karye ba ka je kai sallan ka haka saboda al'aslu fil umuri al'ariza al'adam duk abun da bijirowa yake asali ya zama babu shi sai in kana da yaƙinin ya faru to ya za ka zo abu a hannun mutum kuma ka zo ka ce sato shi ya yi ai sai in kana da hujjuwa kenan za a karɓi maganan cewa wato ainihin na sata ne to kaga kenan asali na al'ada yana masa yana masa shaida sai ce wal mudda'a alaihi ya abal qasama وفي سوى ذلك خلف علم ولا يمين مع نقول المدعي بعد ويقضى بسقوط مدعي والمدعى عليه وند أكا كاو قارنسا Aka تشي wannan abu. ba nasa bane kuma yana rike da abun ko yana tare da abun kaga shine mudda alayki na wani kawo kara yace nasa ne to sai shi wancan aka ce kawo shaidu sai ya kasa kawowa, shi kuma sai aka ce ya rantse to amma ya abal kasama sai ce ba zan rantse ba to wannan shi ma yana tsayawa wanda ya da'awan abun a matsayin shaida guda daya a matsayin shaida guda daya wato asali shine albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara ita ce ka'ida duk da hadisin a wannan sigan bai inganta ma. albayin ya tuwa mudda ya inganta wa yaminu alaman ankara a wannan lafazin bai inganta ba to amma shahida ka au yaminuhu hadisin muslim na dazu ka kawo shaidu biyu ko kuma wanda kai kake da'awan ya rike maka haƙi ya rantse to yana ba da ma'anar wannan hadisin saboda haka kenan wanda ya kawo ƙara yake da'awan abu nasa ne shine mai kawo shaidu in ya kasa kuma to wanda ya inkari yace abun ba nasan ba na wancan din bane nasa ne sai a ce ya rantse tunda abun yana hannunsa ya rantse kawai kenan ya tafiyansa to sai aka ce kai da kake da cewa motar wani taka ne ka je ka kawo shaidu guda biyu sai ka sakawa to wannan motar take hannunsa da yace shi ma tasa ne ba na wancan bane sai a ce ka rantse to amma ya abal qasama sai ya kiran tsuwa to idan ya kiran tsuwan nan ana ce masa nukuli shi wannan kin rantsuwa a islahi na malamin fiqh nukuli to wannan nukulin da ya kin rantsuwan da yi sai a ce to kai da kace wannan motar taka ne ka samu shaida guda ɗaya saboda kin rantsuwansa alama ne na cewa bai da gaskiya me yasa bai zai rantsewa me yasa zai ji tsoron rantsuwan sai a ce to ka samu shaida daya yanzu kai ka hada da rantsuwa in ka hada da rantsuwa sai a karbi mota hannunsa sai a baka in wani haƙƙi ne ma haka kun fahimci karatun duk wanda aka ce ya rantse ya yi tafiyansa a mallaka masa abun saboda wanda ya kawo ƙaran cewa abun nasa ne ya kasa kawo shaidu sai ya ce bai zai rantse ba sai a ce to kai da ka kawo ƙara cewa abun naka ne rashin rantsuwan sannan hujja ne a wurinka ka samu shaida ɗaya kenan to ka haɗa da rantsuwa kawai in ya haɗa da rantsuwa sai a bashi to kaga wannan a al'adance shi ma idan aka ce ka rantse abu kana cikin gidanka wani ya zo yazo ce naka nasa ne ba da shaida aka ce ka rantse naka ne sai kace ba ka rantse ba ko dai baka da gaskiya ne me zai hana ka rantse ai ko don ka kubutar da mutuncin ka ma za ka rantse balantana kuma dukiyar ka ce to tun da ka kiran zuwa akwai shakka a cikin al'amarin saboda haka al'ada sai ta karfafa wancan bangaren sai a ce to shi ya rantse yana hada yana yin rantsuwa to ya samu shaida na biyu sai ce wa fi cewa zalika duk abinda ba wannan ba daga cikin dalilai na al'ada kulfun ulima akwai sabani na malamai da aka sani wato misalai guda hudu da malam ya kawo nan nan babu zabani a wajen malamai cewa in aka sake labule ko aka kulle daki shaida ne cewa ka sadu da matarka in dai ita ta ce ka sadu da ita ka bata ta sadaki in ka karbo abun jingina shaida ne cewa ka biya ka hada da rantsuwa kawai sannan ka nan mutum abu na hannunka agogonka na hannunka sai ce nasa ne bai da shaida kai rantse kawai ka kama ka hanyar ka tafi ko kuma shaidun suka zama iri daya sai ka rantse tunda abin yana hannunka ko kuma ya zama na wanda ake tuhuma abun ba nasa ba ne, an ce rantse yi tafiyan sai mallaki abu sai ya kiran zuwa to kai da kake da awan naka ne sai a ce ka rantse kaga guda hudu kenan to wannan ba iskali a cikinsu sai ce amma wa fi siwa zalika duk abun da ba wannan ba kulfun ulima akwai sabanin malamai da aka sani malamai sun yi sabani shin zai iya zama hujja ko ba zai iya zama ko ba zai iya zama hujja ba idan al'ada ta goyi bayan ka za a ɗauke shi a matsayin shaida ka haɗa da rantsuwa ko ba za a dauke shi a matsayin a matsayin shaida ba to wannan yana da misalai misalinsa kamar rikici tsakanin miji da mata abin da ya shafi kayan gida sai suke ta rikici to sai a duba wane ne a al'ada yake mallakan wannan abu to idan an duba al'ada mace ce take mallaka sai a ce to wannan shaida ne guda ɗaya ta rantse abun nata ne in al'ada miji ne mai gida ne yake mallakansa sai a ce to ka samu shaida ɗaya ka haɗa da rantsuwa misali kamar rikici ne akan abun wuya shi yace nasa ne ita tace nata ne dala waye al'ada za ta bawa gaskiya mace ita take sa abun wuya take amfani da shi to kaga sai a ce to wannan nata ne ko kuma rikici akan takobi takobi ne a gida matar ta ce takobi na ne shi mijin yace a takobi na ne al'ada wa yake mallakan takobi a gida miji ne sai a ce to nasa ne ya hada da rantsuwa to amma wannan akwai sabani malamai akai amma dai zancen da ya yafi inganci al'adan za ta da shaida akan wannan saboda haka sai a ce sai sai a ce na sani daga cikin misalai akwai abin da ya shafi harkan ciniki ko kuma haya mutum ne yayi abin nan ya karbi hayan gida ya shiga gida ya tare shikenan da ya shiga gida ya tare bayan wata biyu sai wannan yace baka biya ni kudin haya ba shi kuma yace ya biya kuma babu shaidu to sai mu duba al'ada kan sai an biya ake shiga ne ko bayan an biya idan al'ada sai an biya ake shiga to al'adan sai ta goyi bayan wanda ya shiga wanda yake haya sai a ce kawai ya hada da rantsuwa kawai ya biya idan ko al'adan garin sai bayan an shiga ne ake biya to sai a ce to bai biya ba sai al'ada ta goyi bayan mai gidan wanda ya ce ba a biya shi ba sama al'ada wani ake yi sai an biya in ba a biya ba za a kafa shaidu cewa ba shi ne kaga sai a goyi bayan mai wanda ya shiga midan dan haya kenan amma shi ma akwai sabani a kansu idan na shiga mota daga nan zuwa kano sai da na sauka a tasha sai direba ya ce ba ni kuɗi sai na ce na biya ya ce baka biya ba na ce na biya kuma babu shaidun ban biya ba ko na biya sai a koma al'ada kan kafin a tashi ne a tasha ake biyan kuɗin mota ko sai an sauka a Kano kafin a tashi ne dama tun a tasha za ka biya malam kawo kuɗinka to kaga al'ada sai ta goyi baya na cewa na biya shi da yake cewa a ban biya ba to sai a ce a'a baka da hujja sai a ce in haɗa da rantsuwa in ko baran biyan ba ai da a samu shaidu ya ce ba zan samu ba banan kudi na suna kano a mini akwa fasin jama'a za su ba da me da su ba da shaida ku kawo kuɗi ko a kawo kuɗi na sai an je kano zan biya shi kenan za samu shaidu to kaga al'ada ne take hukunta wannan idan aka yi cinikin gida aka gama aka yi komai shikenan bayan kwana ɗaya sai mai gida ce to ka bani kuɗi mana ka biya ni kuɗin gidan nan in baka takardun gida sai ta sun yaushe kuma maganar yaushe ai na biya ka tun a lokacin muna ana ƙulla cinikin na biya ka babu shaida an biya ko ba biya ba sai yanzu al'ada da ya zo mai gaskiya mai gida <laughs> domin al'ada cinikin gida dai yana da wuya a yi shi a lokacin kuma take a biya in ko an biya take za a ba da takardu take galibi za a ce to zan sako maka kuɗi gobe ko an jima ko kaza da sauransu sannan a bada takardu ko kuma a kawo takardun ma ka tabbatar da su tukun kafin ka biya to kaga al'ada za ta goyi cewa ba a biya ba amma idan an riga an bashi takardu a hannunsa komai da komai an yi agreement sai bayan wasu kwanaki sai ce biya ni kuɗin gidana kuma babu shaidu to wannan al'ada za ta goyi bayan wanda ya sai gida me yasa ka bashi takardu bai biya ka ba za ka bashi takardu a rubuta agreement sai al'ada ta goyi bayansa to amma duka wannan akwai sabani saboda ana iya samun akasi ya zama saboda yardan da aka yi da kai sai kuma a daga maka kafa ce ga fili ga ga ga abun nan ga ga ga ga ga, ga makullin gidan da da da, takaddun duka daga baya ka kawo kuɗi ana iya samun haka sai dai bai cika faruwa bane ko a sayar ma da mota baka makullin da takaddun duka ka tafi da shi ana iya samun wannan sai dai bai cika faruwa ba shi yasa ake sabani idan ka je ka sai naman miya a kasuwa sai ka dawo gida sai mawashin ya ce ba ni kuɗi na da hukar ka ce aina biya ka shi kuma ya ce a kuma ka ce a shi kuma ya ce a ban biya ba kuma ba ku da shaida dole waye al'ada zai goyi bayansa wanda ya sayo nama don galibi nama miya a kasuwa kan ba bashi ake karɓo ci ba sai a ce ka biya kawai ka hada da rantsuwa ka biya shi wancan bayi da shaida cewa bashi ne kun fahimci to wannan sune misalai da suka shafi abin da ya shafi wato ainihin al'ada abin da ya shafi al'ada wanda akwai saɓani a cikinsu amma dai suna karfafa ɓangaren wanda al'ada ta goyi bayansa sai ce wala yamina ma nukulin mudda'i babu rantsuwa tare da ƙin rantsuwan wanda ya yi da'awa ba'du bayan nan an koma waccar maganan tamu aka ce kai da aka ce abun ba naka bane yana hannunka ka rantse kawai kai tafiyanka kaga ga alama an kara kenan tunda wanda ya kasa ka shaidu sai ka ce ba za ka rantse ba sai aka ce to kai da kai da awan abun naka ne ka samu shaida ɗaya ka hada da rantsuwa sai ka mallaki abun sai ce a ah, ni ba zan rantse ba to tunda ko ba za ka rantse ba ba za a sake dawo da rantsuwan wajen shi wannan wanda ya ki rantsewa na farko ba a ce to shi ma ya rantse kawai sai a ce to shikenan tunda ka ki rantsuwa ka kama hanyar ka tafi kai kuma tafi da abun ka kawai Shi ne ma'anan wala yamina babu wata rantsuwan da za a sake yi ma Kulin mudda'i tare da kin wanda yake da'awan abun rantsuwa bayan an ba shi daman ya rantse ne ma'anan Ba'adu, bayan an ba shi daman ya rantse tunda wancan wanda ya inkarin ya ƙi ya rantse sai ce shi bai zai rantse ba to ba wata rantsuwa da za a ce to kai wanda ka ki rantsuwan nan kuma an dawo da rantsuwan kanka ka sake rantsewa ha to shi abun zai kare in ya kishi ma sai a sake dawo ka wanda ya kawo kara a ce karan in ya kiran zuwa a sake dawowa kan wanda aka kawo kara shi ma ya to har yaushe za a tashi ko daga wannan majalisin ba za a tashi daga kotu ba kenan kaga wanda ya zama ce to shari'a ba ta yin dauru sunansa dauru a fikihu shine abun ya ta kewayawa wajen da ya ki karewa a shari'a in ta ga abun zai zama kewayawa mara karewa sai a yanke shi ko kuma tasalsul wannan yayi a tafi can wancan ma abu ya kasa karewa sai a datse shi a tsakiya yanda kawai in ba hujja kawai shikenan to shi yasa ana aka ce ba za a sai a sake mai da rantsuwan zuwa ga wanda ya ki rantsuwan na farko ba yace wa yuqza bi suqudi maddu'i sai ayi hukunci da faduwan abin da yayi da'awa awadin abin da aka yi da'awan abin da kace naka ne sai a ce to ba naka bane tunda ka ki rantsuwa bayan ce ka samu shaida ɗaya tunda wanda ya kiran tsaye kai ka rantse a baka ba sai ka ce ni ba zan rantse ba to shikenan kowa kama hanyar sai da bai kai je ka da abun ka. wa yuqba bi suqutil muddai sai ayi da awan cewa abinda kake ayi hukuncin cewa abinda kake da awan nan ya faɗi maka abinda alƙali zai yi kenan ba za zo ana ta zagaye zagaye ba kuma sai ce wa ghalibu dhanni bihi shahada bihaythu la yasihu qad'u ada wa ghalibu dhanni mafi rinjayen zato bihi shahada ana shaida da shi bi haythu la yasihu qadaw ta inda baya inganta ayi yi abun yanke cewa da yaqini ada al'ada duk abun da al'ada baka isa ka ba da shaidansa a bisa yaqini ba to kuma ba za ka me ba ba za ka ba za a ki karban shaidan ba idan akwai galibin zato ba a samun yana da wuya a ce an samu yaƙinin cewa wannan abu haka yake amma dai a galibin zato yakan iya faruwa akwai alamu da suke nunawa to sai a ce za a karbi galibin zaton nan misalinsa kamar mace ta kai ƙara mijinta yana cutar da ita a wurin alƙali ta ce mijina na duka kullum da dare na duka to sai aka ce waye shaidanki sai ta ce na. to makwatan nan kuma ba su taɓa shiga gidan suka ga ana dukanta ba ta amma dai kullum da dare suna jin ana ihu suna jin wani sauti tana ihu kana duk za ka kashe ni ne za ka ta yi wannan za a iya karban shaidan ga sauti e na buge ki din kana duka na na buge ki kaga shikenan duk da zai iya zama ƙarya za a iya shiga kuma ya zama ba hakan bane to amma kuma ai saboda shiga cikin abin da ya tafi harkar ma'aurata yana da wahala to saboda haka sai a kaddara cewa kawai yana cutar da ita haka in ba a bata abinci yana barinta da yunwa shi ko yace a sam ba a barinta da yunwa sai ki kawo shaidu to makwata sai amfani da galibin zato wala kullun yayanta nan suke zuwa suna roƙon abinci ita ma tana cewa a tura mata ga kuma alamu ta rame malam duk ta ƙare ba haka aka kawo ta daga gidansu ba ba kuma rashin lafiya ta yi ba su sun sani makwatan tana kokawa yau da gobe sai zama shaida don yau da gobe ana iya ganewa tun kana shakka har ya zama har ya zama yaƙini shi yasa irin nan ana ba da shaidan sama'i za mu zo kan wannan babin shahadatu sama lalle ban gushe ba ina ji ne. kai ina jin makwattansa suna cewa mutum ne na cutar da matarsa kullum muna jin wannan ko wasu abokanansa ko ƴan uwansa to wannan shaidan sama'in kai baka ji ba baka gani baka gani ba ji ko kake ana faɗa kawai shi kenan sai a karbi shaidan saboda yana da wuya a samu yaƙini a wannan babin kun fahimta to haka nan misalin yanzu idan ana bin mutum bashi sai ya zo kotu sai ya ce wallahi bayi da shi ka in bayi da shi fa dole a saurara masa in yana da shi kuma matsalolin qali zulmun taurin biyan bashin me akwai zalunci ne dole za a me yuhillu irdahu wa uqubatu yana halatta a ci masa mutunci kuma a kwace dukiya to sai ya zo da aka zo kotu ka biya wani kuɗinsa sai ce ba da shi ba da shi sai ce to je ka kawo shaidun baka da shi don Allah za ka iya samo shaidan yanzu ba ni da dubu ɗari sai dai shaidan ina da shi in ka ganta ko <laughs> amma bayi da shi fa ana bin sa kuɗi ya ce wallahi bayi da shi je ka kawo shaidu to anan ya halatta idan akwai wanda a galibin zatonsa wannan mutum bai mallaki dubu ɗari ba ya halatta zai ba da shaida me yasa ya kalli yanayin rigansa yana tare da shi wannan da yana da kuɗi da ya canja rigansa nan kullum cikin yunwa yake baya cin abinci inda yana da shi ba zai wani da yunwa ba duk talauci ya masa alama talauci ya masa kanta da ka ganshi kaga alaman me alaman talauci don talauci yana da me yana da alama a jikin rigan mutum ko a jikinsa a fatan jikinsa zaka gane da kuma damuwoyin da suke tare da shi da irin yanayin tafiyansa ma zai iya canjawa tamshi laqitu halaykani ma kuntu alqaha تمشي وقد ألقل الإملاق ممشاها أثوابها رثة والرجل هافية والدمء تزرفه من قد عينها yace na haɗu da ita ina ma ban haɗu da ita ba duk talauci ya nawa ya tafiyanta tufafinta a diddige ga takalmi babu takalmi haka take tafiya da Allah in bai da kuɗi zai dinga tafiya ba takalmi gashi nan alamu na talauci duk sun bayyana ga kuka kullun cikin har hawaye yana kuka kawai zai ka ce wannan mutumin ba da shi kawai tare da cewa akwai ruwan kuma ya ɓoye akwai yana da shi ya ɓoye irin masu baran nan masu zabi lawa sun an banka da tarkacen zuwa na samun dubbunnen kuɗi sai ka zo kana ba shi naira goma naira ashirin kuma yana karba to wannan galibin zaton nan cewa bayi da shi tun daga alamu nan na matsaloli duka baya iya warware su sai kawai ka zo ka ce wani fa bayi da kuɗin da zai biya mutumin nan ko da dubu goma ne ka ce bayi da dubu goma mu mun sani bayi da shi amma baka sani ba ko ya ɓoye ko ya sha lukudi ne e kun san shan lukudi ko kana da shi ka ki kashewa ka je ka ɓoye to duka dai wannan ai bai kai zahirin abun da ake gani ba to sai amfani da galibin zato alkali sai ya karbi wannan shaidar lalle wannan bai da shi ne shi yasa bai biya ba saboda haka ya kama hanyar sai tafi kawai sai ran da ya samu zai biya mai ubangi ta lati fa in kana zu usratin fa naziratun ila maisara duk wanda bai da shi wajibi ne a saurara masa ko da ka dole ne a saurara masa ba zai biya abinda ba za a ce za a rufe shi ko a takura masa dole sai ya biya wani to wannan dai misalai ne na abin da ya shafi galibin zato dukkan abin da ba a iya sani a al'ada yanki haka yake to ana iya amfani da da galibin zato shine ma'anan wa galibu zanni bihi shahada abin nan haisu haisu la qada ada haisu la yasihu qada wa ada ta inda ba za a yanke a ce lalle wannan abu tabbas yaki ne haka bane yana da wuya to sai a karbi wato galibin zato din ubangiji ta da ƙara mana fahimta ƙara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh